Taron haɗin gwiwar ƙungiyar Afirka EU da ta tarayyar Turai EU a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire ya kankama kan lamuran tsaro da zaman lafiya da ya shafi nahiyoyin biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin Afirka hamsin da biyar da ke halartar taron da kuma na Turai ashirin da takwas. Kamfen ɗin da ya somo tun zamanin mulkin mallaka inda Williams Wilberforce ya yi yaƙi da cinikin bayi na daga lamuran da taron zai mai da hankali a kansu yayin da ake samun 'yan Afirka musamman ma matasa da kuma mata a keɓe kan yi yunƙurin shiga Turai ta ƙetare tekun ba Rum da hakan kan sanya su a koyaushe kasa da rasa ransu. kwanan nan ma 'yan mata daga Najeriya 26 suka mutu aka yi jana'izan su a Italiya. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya yi ƙarin bayani. Abubuwa da yawa da suka damu Afirka akwai abubuwa da yawa da suka damu ƙasashen Turai. Ka ga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya sake dawowa Afirka. ga abun nan ana ganin har an buɗe kasuwa ta cinikin bayi a libya ana sa rai za a yi da matsaya tsakanin mu da kasashen turan nan a yadda za a yi maganin wannan akwai abubuwa da suka shafi matsaloli na dangantakar cinikayya da irin jama'ar da suke tururuwa suna shiga jirgi har kana ji wasu su suna ta nutsewa a cikin teku kokarin da suke wasu je turai idan suna ganin arziki za su samu a can muhimmin abin da ma ake so a fuskanta a wannan taro shine shin wato wani tanadi kasashen afirka suke wa matasa a nan afirka fiye da rabi na al'ummar da suke wannan kasashen mu na afirka matasa ne kasa da shekara ashirin da biyar to wani shiri ake musu dangane da ilimi koya sana'a maimakon a ce irin wa'in abubuwa suna ta tasowa na cewa yaran mu maza da mata suna ruwa suna tafiya suna guduwa. Wato, Malam Garba shi wannan ya nuna shugabannin Afirka sun fara nuna damuwa kenan ga yadda matasa ke yin wannan tafiya ba bisa ka'ida ba. A wannan tabbas abin damuwa ne. Majiya ƙarfi mu namu suka tsallake suka bar ƙasar mu. Ah, to waye zai tona ƙasar. Shugabannin Afirka za su saurari matasa su jinje matsalolin su. Ya kuma za a yi maganin abubuwan da suke damun su. Ga lamuran tsaro zantawa kan mafita kan karuwar hararen ta'addanci da ya zama ruwan dare game duniya zai zama zama wani jigo a jandar taron yadda kungiyar dance ta Da'ish da ta kwararta mai mubaya a yankin tafkin Chadi Boko Haram ke ci gaba da haddasa cikas ga tsaro ya dau hankalin masu sharhi Yusuf Idris mai samari daga Mambila ya ce ya dace shugabannin na Afirka su yi koyi da sauran na Turai wajen kashe wuta tun tana karama ko kuma da zarar an samu akasi su damko waɗanda ake zargi su hukunta su maimakon barin wasu na amfani da kalmomin kiyayya wajen ƙara rura wutar fitina. To IPOP ƙungiyar IPOP da Boko Haram akwai abin da ya fita muni don me ba za a zaƙulo su tun ba su balaga ba sai an bar shi a ce an tara kasashen duniya a tara kudade a dinga daukan dukiyan ƙasa kuma ana zuwa za a yaƙi su yan ta'adda wannan gwamnatin ne kaɗai ta isa ta zaƙulo su ta hukunta su haƙƙinta ne ta zaƙulo su ta hukunta su shugaba wa Watara na Cote d'Ivoire zai shirya shugabannin wata liyafa inda za su ƙara sabawa da juna kamar gabatar da shugaban Gambia Adama Baro da kuma yiwa halartar sabon shugaban Zimbabwe Emerson Mnangagwa Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya